قال افرايتم ما كنتم تعبدون sai annabi ibrahim ya ce da su ku lura kun ga abin da kuke bautawa na gumaka koma bayan allah